Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Iyaye mata suna fahimtar 'ya'yansu fiye da kowa uwa ita kaɗai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba mamanmu tana mahimmanci tana mana abinci kuma tana mana wanki ina son mama. Sweet mother, sweet mother, I never forget you for this suffer where you suffer for me. Sweet mother, I never forget you for this suffer. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi za a gudanar da bikin ranar iyaye mata ranar da ake karrama uwaye da irin tasirin mata al'umma musamman a tsakanin iyali. An fara bikin wannan rana ne a nan Amurka a shekara ta 1908 lokacin da wata 'yar gwagwarmayar wazzar da zaman lafiya Anna Jarvis da ta yi aikin agaza wa sojojin da suka ji rauni daga dukkan bangarorin da suka gwabza yakin basasa a nan Amurka. Ta shirya addu'o'in tunawa da mahaifiyarta yayin cika shekara guda da rasuwarta. Bayan ta cimma nasarar samun goyon bayan keɓe ranar domin karama iyaye mata, aka fara ɗaukar wannan rana da mahimmanci a nan Amurka har ta kasance ɗaya daga cikin lokutan da Amurkawa suke kashe kuɗi ainin wajen sayan kyautai da gudanar da shirye-shirye daban-daban domin karrama iyaye mata. To shirin domin iyali ma ba a bar shi baya ba. Mun kuma dace muka samu tsohuwa da take da zuri'a hudu mata, wato kaka da ‘ya da jikarta da kuma tattaɓa kunnanta. Ga abin da suke cewa game da wannan rana faro daga kakar da ake kira kakaka. na rasa alawa iyayen ina karama don haka yanzu yasa nake jin daɗi in kasance tare da yara na don kuma su ji daɗi ni ma in ji daɗi akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin wajen su kwarai da gaske wanda ya rasa uwar kan ba daɗi amma idan tana da 'ya'ya to za su zama da dangantaka kwarai da gaske tsakanin su. ji daɗin da juna. ka Sai kuma 'yarta Mrs. Das. Kuma haka 'yarta takan zama abokiya takan zama kanwa haka to akwai babbar zumunci da dangantaka kwarai da gaske domin uwa da 'ya takan zama ko da 'ya'ya takan zama ke su ce ke su ce ke su ce su haka su kuma kai su ce su ɗayanka ne su abokanka ne su ƙawayenka ne su ƙannanka ne shawara da zumunci yana kulluwa kwarai da gaske kawa da ranar iyaye ko ce yana da mahimmanci kwarai da gaske da jikarta salamatu iyaye mata suna da mahimmanci sosai suna da taimako a gida sabili da kamar ni mamata ce take taimaka mana in yara sun yi rashin lafiya iyaye mata ne suke fama ga cewa yara sun samu sun miƙe iyaye mata ne suke duk irin ƙoƙarin nan da su ga cewa yaran su sun zama mutane kirki a gari iyaye mata na da mahimmanci sosai gaba da shawara ga yara da sauran 'yan mata dai masu shirin aure da wanda suka ɗan aure sabbin aure mata kullum suna nan suna ba da shawara da yadda za a yi zaman lafiya da yadda kuma za a lura musu da 'ya'ya da jikoki duk dai komai addini ma duk iyaye mata ne suke wannan kokari suka fi iya kokarin nan maza dai taimakawa suke suna kokarin su amma mata sun fi kwazon nan su ga cewa eh yaran su fa sun zama maza da mata masu amfani. Da kuma tattaɓa kunnenta Sofiya. I like my mother. She teaches us how to be good and, and do the right thing every time. Sofiya ta ce, Ina son mahaifiyata, tana koya mana yadda za mu zama mutanen kirki, mu kuma aikata abin da ya kamata kowane lokaci. To ba ta taba kunnen kaka ka kaɗai ke ganin tasirin uwa ba, kamar yadda abokanta Mushin da Musa'ab da kuma mamarsu Zainab ke cewa. Mama na tana da mahimmanci sosai, tana kai mu makaranta ta dawo da mu, ta mana abinci sai ta mana wanka, tana gaya mana abin da za daidai da kuma abin da kan mu wanda bai da kyau kawai ina son mama na sosai. Mama mu tana mahimmanci, tana mana abinci kuma tana mana wanki, ina son mama. uwa tana da muhimmanci sosai a cikin gida ko don saboda tarbiyyar 'ya'ya kula da su kula da miji uwa tana da muhimmanci sosai a cikin gida. A nata bayanin Amina Ilyasu da aka fi sani da Balaraba ta ce. Iyaye mata suna da muhimmanci sosai cikin al'umma Tun farkon haihuwa zuwa kula da yaro har ya girma. Idan yaro ya kasance ya tashi bai samu tarbiyyar uwa ba to za ka ga akwai matsala ta tare da yaron nan saboda zai yi rashin abubuwa da yawa musamman ma wanda har zai tafi yanayin hankalin shi da mu'amalar su tare da mutane iyayenmu mata sun zama abin da ba ka ma iya kwatanta irin gudunmawa da suke badawa cikin al'umma don haka ne muke ganin turawa suka keɓe wannan rana ko da yake mutanen mu kan ce ai iyaye mata su kullum abin alfahari ne kuma abin yabo ne amma keɓe ranar ba wai ya nuna cewa ranar ne kawai aka san muhimmancin su ba a'a rana ce wanda kamar sunan musamman sukan ɗauki iyayen a fita da su a je wasu wurare na ƙayatarwa haka na sha'awa a zauna a yi hira tare da su a ɗan sami lokaci a ji daɗi kuma su ma su dan fito ina ganin da alheri wannan dai shine abin da zan faɗa yanzu da kuma kira ga al'ummar mu kada a morena mata musamman za ka ji wasu cikin mu idan mace ta dan ba da wani contribution ko ta faɗi wani abu sai a ce da Allah ya ta kera mace ba ce da wasu suna da wannan sarar ya kamata mu sani cewa mu mata mu mata masu kima ne ko daga mahaliki ma ya ba mu sosai kuma ya tara mu ko a cikin littattafansa da ya sauko mana don haka ina kira ga al'umma da mu girmama uwayen don ɗan lokacin da suke da gani da zaran wannan lokacin ya kai suka wuce kuma sai ka ga duk wani abu da kai musu a rayuwa ba ka yi ba Na kuma nemi jin ta bakin waɗansu daga cikin abokan aikina da ke shirin bikin wannan rana ga abin da Hafsat ɗan mai suru ke cewa. Iyaye mata, suna fahimtar 'ya'yansu fiye da kowa su suka fi kowa gane ɗansu kuma soyayya tsakanin iyaye mata da 'ya'ya ba ta misaltuwa uwa ita kaɗai ce wacce ɗanta zai yi laifi kowane iri amma ba za ta guje shi ba duk abin da yi za ta yi mishi fatan alheri ko da kuwa ya saba mata ba za ta taɓa gudun shi ko kuma ta yi mishi wani abin da zai sa shi ya lalace ba yawanci za ku ga iyaye mata ba sa son abin da zai taba 'ya'yansu kuma za suna ba da kowace irin gudunmawa domin su ga cewa sun taimaka wa ɗan ya ci riba a rayuwar kamar ni mahaifiyata kamar ƙawata take a gurina duk abin da ke damuna kafin ma in gaya mata ma ta san cewa wani abu yana damuna kuma ina iya yin kowace irin hira da ita kuma ta bani shawara kamar yadda za ta ba wa ƙawarta. Shi kuwa Ibrahim ka almasi garba sharhi ya yi tare da jinjinawa mata a wannan rana. Ya ku uwaye yayin da duniya baki ɗaya ke jinjina muku saboda haihuwar al'umma da kuke yi ku raya ta tun daga matakin ɗaiɗaikun jarirai da kukan raina ku ciyar ku shayar. kuna tsabtace su daga dukkan najasa har su kai matakin yara da kukan tarbiyyantar su zama baligan da kan zama al'umma. Ni ma Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa barkanku, labar da kun cancanci yabo da girmamawa. To ni ma alheri a matsayina na ya da uwa da ƙanwar uwa da yayar uwa da kuma kaka. Ina yi wa dukkan iyaye mata fata alheri. Allah rufa mana asiri ya albarkaci zuri'armu ya kuma sa mu gama da duniya lafiya da alheri. su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu